أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana musulmi muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ita wadda kuma take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda su da fatan Allah ya ba mu kyakkyawan samun rabo a wannan duniya inda ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin yan uwan musulmi kamar da muka sani mun zo bayanin cewa yaya ake gane annabi inda muka ishara da abubuwa guda uku wanda ake gane annabi abubuwan da suke ba mu nutsuwa cewa yana da ɗabi'a mai kyawu sannan akwai abu na biyu wanda shine a samu wani annabi wanda ya riga ya yi ishara da cewa akwai shi yana zuwa da sifofin shi shi ma yana da muhimmanci sannan ya kasance ya zo da mu'ajiza muka ce yau darasin da za mu zo da shi shine dangane da abin da ya shahi mu'ajiza ne mu'ajiza mu'ajiza da eh, ta hanyar larabci tana da ma'ana wadda take ba da ma'anar kamar ka zo da wani abu wanda mutane suka kasa shine mu'ajiza kamar kasawa ka zo da wani abu wanda kamar a ce ka wuce mutanenka mutanen zamaninka cikin shi ba su su zo da shi har a ɓangaren istilah kenan yana ba da irin wannan ma'ana ɗin inda suna cewa menene ma'anarta wai amrun khariqun lil ada maqrunun bi tahaddi ma adamil mu'arada wannan shine ta'arifin mu'jiza kenan ta. zai zo nan gaba wannan shine ta'arif ɗinta yanzu za mu yi bayananta da guda guda saboda sun ce nan rukunai ne wanda suke haɗawa a samu cewa wannan annabi ne ko ba annabi bane sai ya kasance yana da irin wannan mu'jiza ɗin har kawai kasance ta wuce al'ada kenan mutane ba su iya zuwa da ita saboda ita ta yi karhin adan mutane yanayin mutane ba su iya zuwa da ita sannan ya kasance tana tare da tahaddi mutumin da ya zo yana kira cewa ba a iya zuwa da wannan kenan kuma sannan ya kasance yana nuna cewa shi annabi ne ba kawai mutum ya zo da wani ba bai kira kai shi annabi mu ce annabi ne shi sannan kuma ya kasance babu wanda yake ta. babu wani wanda ya isa din ya ya kawo wata illa cikin abin da wannan mutumin ya zo da shi to yanzu da guda guda menene al'amarin da ya wuce al'ada ana nihin abin da hankali bai karɓar shi a'a annabi yana zuwa da wani abu wanda hankali dole ana san hankali ya karɓe shi saboda hankali abu ne mai muhimmanci kamar da muka ce cikin addini ba wa aji shige he kenan ba ana nihin annabi ya zo da wani abu wanda hankali bai karɓa ba ba ana nihin haka nan ba a ana nihin ya zo da wani abu waɗanda wannan wannan abin in ya zo da shi mutane ba su iya su zo da shi saboda sai sun nemi misali sai sun wahala inda za su iya samun shi balantana ma ko sun wahala ba su samun shi kenan kamata ya ce ya zo da wani abu wanda wai ba in sun yi karatu suna aikawa gare shi ba ya kasance ko sun yi karatu ba su kai gare shi saboda ni saboda daga Allah ne yana daga cikin ma bayanin da zai zo nan gaba cewa mu'ajiza daga Allah ne take yanzu annabi Musa alaihi wa ala nabiyina alaihi wassalam lokacin da ya zo da mu'ajiza ta sanda wa ya bashi ita Allah ya bashi ita Allah ya bashi wannan mu'ajiza din ya bigi dutsi ruwa su hito ya bigi nil suka sandare suka wuce ya saki wannan sandar tashi ta zama macijiya ya sa hannun shi ya hito da haske waye ba shi umarni ya ce kaje kaje ka gwada musu Allah ne saboda haka nan kenan abin da ake nihi da al'amarin da ya wuce al'ada kenan al'amarin da ko ka yi karatu ba ka kaiwa gare shi ko ka wahala ba ka kaiwa gare shi dole ka tsaya akan wannan cewa lalle wannan mutanen da ya zo da shi ya zo da wani abu ne sabo wanda kun mutane ba su taɓa jin shi ba ana cewa yanzu kamar mutanen da zai iya ba da labarin wani zai mutu da alamomi kaza da kaza da kaza da kaza ya ga wani abu wanda mutane ba su isa su nemi wannan ilimin su gane ba tare da cewa ba wai shi ya je ya karatu bane wannan abu ya same shi shi ma ba karatu yayi ba to wannan shine ake cewa abin da ya wuce al'ada kamar abin da annabi Musa annabi Isa ya zanki lokacin da ya zanki shafan mara lahiya kai tsaye ya samu lahiya komai rashin lahiya da yake kai ya tare ma wanda ya mutu ana ganin ya riga kowa shi kenan babu zancen dawowa amma da ya tada shi sai ya tashi wannan shine mu'jiza sannan da ake cewa kuma ya kasance yana da tahaddi kenan ya kira mutane cewa wannan abin da na zo da shi daga Allah ne kuma na tabbata ba ku iya zowa da shi wannan shine tahaddi nashi ba su iya zuwa da wannan abu kuma a kasa samu wanda zai zo da irin wannan sannan kuma ya kasance yana iya kiran mutane mu ji da kyau yana iya kiran mutane ya ce musu lalle ni Allah ya aiko da sunan annabi ba kawai ya kasance yana da wasu mu'ajizoji ba kamar yanzu sayyida maryam uwar annabi isa kowa ya sani ta zo da abin mamaki haihuwar annabi isa da ta yi saboda ta kasance mai yawan ibada ta haihe shi kuma tun yana jaririn shi ya fara magana kaga wannan da ta kira kanta da sunan annabi in lalle Allah ya aikota za a yarda da ita amma kaga da yake ita tana bin Allah ne ta sa abin da take yi ba ta kira kanta da sunan annabi ba tare cewa ta zo da wani abu wanda ba a taba zuwa da irin shi ba cewa ta zo da ɗa kun ba tare da ta yi aure ba kun ba wai ta hita daga hanya ba ne a'a tana nan bisa hanyar Allah ba saba ma Allah ba kuma ta zo da yaro kaga wannan mu'jiza ce sai dai an ɗauke ta a matsayin annabi ba za a ɗauke ta ba saboda haka nan kenan kusan muna iya gane mu'jiza wata abu ce wadda ta wuce al'adar mutane ba wai ta saba ma hankalinsu ba sannan ya kasance wanda ya zo da ita yana ta haddin mutane ba su iya zuwa da ita kuma lalle ba za su iya zuwa da ita ba ko da sun sha wahala sun nemi ilimi amma in sihiri ne kamar sihiri yanzu duk wanda ya je ya yi wahala yana iya zama ɗan sihiri yana iya zama ɗan dabo saboda shi neman shi aka yi wahala aka yi aka neme shi ana iya kenan mutane suna iya in kai ta tahaddin suka ce ba wanda zai iya a samu wasu mutane su je su karanta su zo maka da irin shi saboda haka nan kenan dole ya kasance abinda ka zo da shi wanda ya sa a al'adun mutane kuma ba su iya zuwa da shi sannan kuma ya kasance ka kira mutane ɗin ka ce Allah ya aiko ka sannan za a yi ce maka annabi ba kawai mutum yanzu ba ka yi zanne kawai daga ka ɗan karatu ka yi ilimi ka ce kai maka na iya zama annabi kana ganin kai matsayinka da kai da annabi kusan duka ɗaya yadda annabi ya zo da littafi kai maka na ganin kana iya rubuta littafi yadda annabi ya yi kira zuwa mutane kai maka na iya kai kusan kana nuna ma akwai da yawa wanda suna iya zama kamar matsayin annabi kenan yanzu ba a bukatar annabi ba a takaice me suke son su nuna irin wannan mutanen ba a bukatar ma addinin musulunci alhali addinin musulunci ko sun ki ko sun so yana nan har zuwa ƙarshen duniya Allah shi ne ya rika a matsayin addini inna dina inda Allah islam wato ko makiya sun so ko sun ki addinin musulunci yana nan shi ne wanda Allah ya yarda da shi sannan kuma shi ne zai tabbata wa raditu lakum al-islama dina Allah shi ne addini da ya yarda saboda haka kenan duk abin da zaka zo ka ce ai kai kana iyawa annabi kai ma kana iya shi duk abin da aka ce annabi kai ma kana iya shi a takaice me kake son ka nuna a takaice kenan musulmi aikin banza suke yi kenan addinin da suka zo ake aka zo musu da shi ya ƙare lokacin shi za ka samu yanzu wai ɗan musulmi na iya buɗe baki ma ya ce maka zamanin addini ya wuce to kana iya zo mu da wani addini sabo ka san ko yaro ba ka iya mishi mishi wani abu ba ka zo mishi da wani abu ba in kai haka nan kawai zai maka ƙara zai ta maka kuka to in ka ce mu addinin musulunci yana da matsala ka zo da matsalolin sannan kuma ka zo mu da madadin shi ka zo da wani addini wanda ya yi shi in kuma ba haka ba ka kyale mu da surutanka cewa lalle kai ka ɓace baka isa ka zo ka ɓatar da wani ba da wannan ƙananan shibohi naka saboda haka nan mu sani cewa annabawa hatta mu'ujizin da suke zuwa da su ba daga kansu bane suke zuwa da su ba daga gare su bane Allah ne subhanahu wata'ala yake ba su wannan mu'ujiza din ya sai musu ku je da ita ku bayyana ma al'umma inda Allah ma yake cewa duk ayoyin da ya ba su, ya ba su ne da izinin shi nan gaba cikin darasi na gaba za mu zo muku da ayoyi wanda suke nuna cewa duk mu'ujiza aikin Allah ne Allah ne ya aikata ta da izinin shi ne Allah yake cewa haka nan kai kuma ha da izinin wane kake yi da izinin shi ɗan ne duk wanda zai zo ya ce maka yana da wani abu to lalle sai dai inda ga ɗan ne ya zo da shi yasa sama Allah ya rihe annabci tamam shaul a harshen farsanci ana cewa ya ƙare babu wani wanda zai zo mu yanzu a matsayin wai shi annabi ne saboda haka nan kenan al'ummar musulmi dole yanzu mu kasance kullum muna cikin basira kullum mun san me muke yi Annabawan mu. ba ka masu sannan kuma ba karin bambanta kowa daga cikin annabawa mu mabiya annabawa ne musulmi ne mu ba mu bambantawa la nufariqu bayna ahadin min rusuli annabi mu kuma shine fiyayyen annabi sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayan mu duk wannan amana din da Allah ya aiko saboda haka mu rike amana da annabi ya bar mu yace da ita mu zamanto masu kare musulunci masu kare wannan annabawa din ba wai mu zamanto wanda za su hita bayansu ba har mu zanki nuna wasu littattafai wanda ciki kamar an zagi annabi ne ma kuma wai mana nan mun dahe muna nan har yanzu mu a wurin mu sahihan littattafai ne mu yi hankali a nan wurin muke takaita bahasi dangane da abin da ya shahi wannan mu'ajiza duk da yake akwai saura ta yadda za mu ƙara gane mu'ajiza ta annabawa amma za mu taƙaita wannan darasi da daidai nan wurin sai idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu ƙara kan inda muka tsaya bi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin